mu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirin namu na kisoshin annabawa 25 wanda aka ambace su a cikin alkur'ani mai girma A yau kamar kullum muna ɗaukar muku da kisar annabi Ibrahim alaihi salam wanda aka ambace shi so 69 a cikin alkur'ani mai girma. Ku na subscribe da alamar ƙararrawa sannan kada ku manta mun kawo muku kisar annabi Adam alaihi salam, kisar annabi Hudu alaihi salam, kisar annabi Nuhu alaihi salam, kisar annabi Idrisu alaihi salam, sannan kuma kisar annabi Salihu alaihi salam. wanda a yau shi ne za mu ci gaba daga inda muka tsaya zuwa ga kissar annabi ibrahim alaihi salam ku kasance tare da khadija balaraba inyas a cikin wannan shiri namu na kissoshin annaba 25 a cikin watan ramadan nasarar Annabi Ibrahim alaihi salam a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu ta'ala yana cewa da Ibrahim alaihi salam a lokacin daya cewa mutanensa ku bauta wa Allah kuma ku bi shi da takawa wannan shine ya fi alkhairi gare ku idan kun kasance kuna sani nasabar annabi ibrahim alaihi salam shine annabi ibrahim alaihi salam dan tariq dan nahuru dan saruku dan argu dan faliku dan abiru dan shaliku ɗan fainana ɗan arfakas shazu ɗan samu ɗan nuhu alaihi salam sunan mahaifin shi wanda ake kiransa da shi shine taruku a lokacin da namaruzu ya sa shi ya ringa lura da taskokin allolinsu wato gumaka shine ake kiransa da suna azaru amma an ce ba sunan mahaifin annabi ibrahim alaihi salam azar ba shi sunan azaru sunan wani gunki ne malam Dan Ishaq ya ce a'a ba sunan gunki ba ne laƙabi ne ake yi masa da shi amma na aibu ma'anarsa karkatacce amma sai dai kuma da yaren nabdi abinda ake nufi shine tsoho wato mutumin da ya tsufa sosai sannan kuma lanaruhu shine ya haifi tariku mahaifin annaba ibrahim salam yana ɗan shekara 27 wannan ita ce takaitacciyar nasabar annabi ibrahim salam haihuwar annabi ibrahim alaihi salam malamai sun yi saɓani a kan wurin da aka haifi annabi ibrahim alaihi salam wasu sashin malamai sun ce an haife shi ne a garin susu a cikin ƙasar ahawazu wasu kuma sun ce an haife shi ne a babila a cikin ƙasar sawadi a wata nahiya da ake kira kusa kusa wasu kuma sun ce an haife shi a warkawo wani gari ne a iyakar kaskar sai mahaifinsa ya ɗauke shi ya kai shi inda namaruzu yake a yankin Kusa. Wasu malaman suka ce an haife shi ne a Baharan, amma mahaifinsa ya ɗauke shi ya kai shi Babila. Malamai magabata ma'abota ilimi sun ce an haifi annabi rahim alaihissalam a zamanin Namaruzu ɗan Kan'ana tsakanin ruwan dufana da haihuwar annabi Ibrahim alaihissalam shekara 1263 hakan ya kasance bayan an halicci annabi Adam alaihissalam da shekara 337. na maruzun da ake nufi wanda aka haifi annabi ibrahim alaihi salam a lokacinsa shine na maruzu ɗan kan'ana ɗan sanharibu ɗan kurush ɗan hamu ɗan nuhu alaihi salam amma kamar yadda ya zo cikin hadisi an ce waɗanda suka yi mulkin duniya su hudu ne biyu muminai biyu kafirai muminan su ne annabi suleiman alaihi salam ɗan annabi dawud alaihi salam da kuma zulkarnaini alaihi salam kafiran kuwa su ne na namaruzu da kuma buktanasar an ce shi wannan na namaruzu ya kasance yana da bokaye da kuma Wasu masana ilimin taurari sai wata rana suka gaya masa cewar za a haifi wani yaro a wannan shekara wanda zai canza addinin mutanen wannan ƙasa baki ɗaya kuma zai zamo shine sababin hallakarka kuma mulkinka zai koma hannunsa an ce su waɗannan bokayen da masana ilimin taurarin sun ga haka ne a cikin littattafan annabawa an ce sai kuma na maruzu ya ga taurarin sun fito a cikin baccinsa sai ya ga kuma hasken taurarin nan suna tafiyar da hasken rana da wata babu abin da ya ragu daga haskensu sai na maruzi ya firgita mai tsanani firgita sai ya yi kiran bokaye da masana ilimin taurari da kuma masu tsafi da masana halittar ɗan adam sai ya tambaye su akan mafarkinsa da ya yi sai suka ce da shi wani abin haihuwa za a haifa a garinka a cikin wannan shekara wanda zai yi sababbin ka kai da mutanen ka sai na maruzu ya yi umarni da a dinga yanka duk wani yaron da aka haifa a wannan garin a cikin wannan shekarar sannan ya umarci maza da su dinga yin azalu wato su dinga janye azzakarinsu a lokacin da suke jima'i da matayensu idan maniyi zai fito su dinga zubda shi a ƙasa saboda tsoron kada ciki ya shiga sai ya sanya wasu amintattun mutane daga cikin abokansa su dinga kula da mutane goma goma dangane da mata, matayensu idan mace ta yi haila to sai a raba tsakaninsu wato an amince ba ta ɗauki ciki ba sannan idan ta samu tsarki sai shi ma ya dinga zara azzakarinsa daga farjin matarsa idan maniyi ya zo wato azalu an ce wata rana azara ya dawo sai ya samu matarsa ta samu tsarki daga haila sai ya take ta a halin ta samu tsarki sai ta ɗauki cikin annabi ibrahim salam sannan an ce na maruzu ya aika a zo da duk wata mai ciki gurinsa domin ya tsare su a gurinsa amma banda mahaifiyar annabi ibrahim salam dan maruzu bai san ta ɗauki ciki ba kuma ga ta mai ƙananan shekaru ce cikin bai bayyana ba Dan Abbas ya ce a lokacin da mahaifiyar Annabi Ibrahim alaihi salam ta dauki cikin sai bokayen na maruzu suka ce yaron da muke baka sa to fa hakika mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa a wannan dare to shine fa na maruzu ya umarnin da a dinga yanka duk yaron da aka haifa an ce a lokacin da haihuwar mahaifiyar Annabi Ibrahim alaihi salam ya kusanto naƙuda ta kama ta sai ta tafi da sauri tana mai tsoron kada a ganta a kashe mata ɗa sai ta tafi can bayan gari ta haife shi ta sa shi a cikin wata ƙorama busasshiya sannan ta lullube shi da wani yanki sai ta dawo gida ta ba mijinta labarin abin da ya faru ta ce masa ta haifi ɗa namiji amma yana guri kaza sai mahaifinsa ya tafi gurin ya ɗauko shi sai ya gyara masa guri mai kyau kusa da wata ƙorama ya kuma sanya wani ɗan dutse ya toshe bakin gurin saboda tsoron zakuna sannan kuma mahaifiyarsa tana zuwa wajensa akai-akai domin ta shayar da shi an ce na maruzu ya fita da maza zuwa askar ya kuma hana su kusantar iyalansu saboda tsoron kada a haifi wannan yaron ya zauna a can iyakacin yadda Allah ya so to sai wata bukata ta bujiro masa ta zuwa cikin gari bai yadda da kowa ba sai azara wato mahaifin annabi ibrahim alaihi salam sai ya kiransa ya ce da shi ina da wata bukata ina kuma so in baka cinta, kuma abin da yasa zan aike ka saboda kai kaɗai ne amincewa ina kuma son kada ka kusanci iyalinka in ka je cikin gari sai azara ya ce ai ba zan so wani addini sama da addini na ba sai na maruzu ya gaya masa wannan bukata sai hazara ya tafi cikin gari bayan ya gama da bukatar na maruzu sai ya ce a zuciyarsa da zan shiga garin gurin iyalai na aida na ga yadda suke sai ya shiga a lokacin da ya kalli mahaifiyar annabi ibrahim alaihi salam bai mallaki kansa ba har sai da ya kadai ta da ita sai ta ɗauki cikin annabi ibrahim alaihissalam an ce mahaifiyar annabi ibrahim alaihissalam ta ce a duk lokacin da ta shiga gurinsa sai ta tarar da shi yana tsotsar babban ɗan yatsansa sai ta duba don ta ga me yake tsotsa sai ta ga yana tsotsar ruwa a ɗaya ɗan yatsansa a ɗayan kuma yana tsotsar nono a ɗayan kuma yana tsotsar zuma a ɗayan kuma yana tsotsar mai to haka annabi ibrahim alaihissalam ya kasance yana ta girma kwana ɗaya a wajensa kamar wata ɗaya ne wata ɗaya kuma kamar shekara annabi ibrahim alaihi salam ya zauna a wannan guri yana ɗan jariri kwana goma sha biyar sai ya zo wajen mahaifinsa ya gaya masa cewa shi ɗansa ne kuma duk ya gaya masa duk abin da ya faru sai ya farin ciki da hakan a lokacin da annabi ibrahim salam ya zama saurayi yana cikin garin sarabi a wajen mahaifiyarsa sai wata rana ya ce mata wane ne ubangiji na sai ta ce masa ni ce sai ya sake ce mata ke kuma waye ki sai ta ce ma mahaifinka sai ya ce shi kuma waye ubangijin sa sai ta ce da shi na maruzu sai ya ce wane ne shi kuma ubangijinsa sai ta ce da shi bata sani ba to tun daga wannan bai sake cewa komi ba sai ta je ta bawa mahaifinsa labari akan duk yadda suka yi da shi ta ce tana zaton wanda ake cewa zai canza addini wannan to da annabi ibrahim alaihi ya fuskanci cewa mahaifinsa ya fuskanci cewa tambayar da yake ma mahaifiyarsa shine sai kawai da azara ya ji haka sai ya je gurinsa sai annabi ibrahim salam ya ce da shi ya babana wane ne ubangijinka sai azara ya ce da shi mahaifiyarka sai ya ce ita kuma waye ubangijinta sai ya ce ni ne sai ya ce kai kuma waye ubangijinka sai ya ce na maruzu sai ya ce shi kuma waye ubangijinsa da azara ya ji haka sai ya mare shi ya ce yi mun shiru azara mahaifin annabi ibrahim alayhi a lokacin ya kasance yana kera gumaka sai ya bawa annabi ibrahim alayhi domin ya je ya siyar da zarar ya fita sai ya dinga cewa waye zai sayi abin da zai cuce shi ba sai amfane shi ba idan ya gaji da talla sai ya tafi bakin korama ya saka su a gefe yana dukan kansu yana ce musu ku sha mana ko ba za ku iya sha ba ne yana faɗa musu haka ne da izgili har mutanen suka gane cewa yana aibata gumakansu bayan ya dawo wani lokaci sai ya samu mahaifinsa ya ce da shi ya babana yanzu ka bauta wa abin da baya ji baya gani kuma baya wadatar da kai komi ya baba lalle ne abin da bai zo maka na daga ilimi ba ni ya zo min don haka ka bi ni in shiryar da kai wata hanya madaidaiciya ya baba lalle ne ni ina tsoron azaba daga ubangijina mai rahama da shafe ka har ka zamo masoyi ga shedan duk waɗannan hujjojin da annabi ibrahim alaihissalam ya gaya wa mahaifinsa bai gamsu ba sannan sai annabi ibrahim alaihissalam ya bayyana wa mutanensa tawayensa akan abin da suke bautawa ya kuma bayyana addininsa sai mutanensa suka ce to kaiwa kake bautawa sai ya ce a'a Ubangijin talikai sai suka ce kana nufin na maruzu sai ya ce a'a sai ya ci gaba da cewa Ubangiji na shi ne wanda ya halicce ni kuma wanda yake ciyar da ni yake shayar da ni kuma idan na yi rashin lafiya shi ne yake warkar da ni kuma shi ne wanda yake matar da ni sannan ya raya ni kuma shi nake kwaɗayin ya gafarta min kurakuraina ranar sakamako to bayan wani lokaci sai annabi ibrahim a.s. ya fita wajen gari tare da wasu mutane a ƙarshen watan da dare. sai ya ga taurari kafin wata ya bullo sai ya ce yawwa wannan shine ubangiji na kamar yadda ubangiji ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma aya ta saba'in da shida zuwa aya ta saba'in da takwas cikin suratul al'ami kamar haka To a lokacin da dare ya rufe shi sai ya ga wani tauraro ya ce wannan ne ubangiji na sannan bayan ɗaya da ya tafi sai ya ce a'a ni ba na son masu faɗuwa sannan sai ya ga wata wata ya bayyana sai ya ce yawwa wannan shi ubangiji Ubangijina sannan sai ya ga shi ma ya faɗi. sai ya ce lalle ne idan ubangiji na bai shiryar da ni ba hakika zan kasance daga cikin mutane batattu sannan kuma a lokacin da ya ga rana ta bayyana sai ya ce yawwa wannan shine ubangiji na wannan ya fi girma sai ya ga bayan wani ɗan lokaci ya faɗi sai ya ce ya mutane na hakika ni kubutacce nake daga abin da kuke aikatawa na shirka lalle ne ni na fuskantar da fuskata ga wanda ya ƙaga halittar sammai da ƙasai ina mai karkata zuwa ga gaskiya kuma bana cikin masu tara Allah da wani to dama ya yi haka ne don ya nuna musu babu wani abin bauta sai ubangijin shi kaɗai wanda baya ƙarewa kuma baya faduwa sai waɗannan maganganu suka yaɗa a ko'ina har na maruzu ya ji irin abin da annabi ibrahim salam yake faɗa sai ya sa a kirawo shi don ya tambaye shi da annabi ibrahim alaihi salam ya zo sai maruzi ya ce da shi ya ibrahim yanzu ba ka ganin ubangijin da kake cewa ya aiko ka kuma kake ambatansa a ko'ina to wane ne shi sai annabi ibrahim alaihi salam ya ce Ubangiji na shine mai rayawa shine mai kashewa sai na maruzi ya ce nima ina rayawa ina kashewa sai annabi Ibrahim alaihi salam ya ce ta yaya kake rayawa kuma kake kashewa an ce sai ya aika aka kawo masa mutane guda biyu waɗanda suka cancanci kisa a hukunce sai ya ce idan na kashe ɗaya daga cikinsu ai na matar da shi idan na yi wa ɗayan afuwa na bar shi ai na raya shi to da annabi ibrahim alaihissalam ya fuskanci cewa wannan wawa ne ba shi da hikima sai ya bar wannan ya sake ce masa to ubangiji na yana hudo da rana ta gabas to kai ka zo mana da ita ta yamma da na maruzi ya ji haka sai ya mauce ya ruɗe ya rasa yadda zai yi ya kuma kasa ba da wani dalili saboda gazawarsa an ce bayan annabi ibrahim alaihi ya gama ƙura na maruzu bayan ya koma gida sai yake tambayar ubangiji subhanahu ta'ala yana mai cewa ya ubangiji yaya kake raya matacce sai ubangiji subhanahu ta'ala ya ce masa ya ibrahim shin baka yarda ba ne sai annabi ibrahim alaihi ya ce ya ubangiji na na yarda mana amma ina so ne zuciyata ta samu natsuwa an ce sai ubangiji subhanahu ta'ala ya ce masa masu sauraron mu kada ku shagala kuna tare da autar soyayya youtube channel ne a cikin shirin namu na sauraro cikin nishadi wanda muke kawo muku kisoshin annabawa 25 wanda aka ambace su alkur'ani mai girma sai ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ma annabi ibrahim ya ce masa to ka samu tsuntsaye guda hudu ka yanka su bayan ka yanka su sannan ka shanya su su bushe bayan sun bushe sai ka hada su guri daya ka dandaka su ya zama na sun yi kamar gari saboda laushi ka raba su gida hudu sannan ka sanya su akan wasu duwatsu ka kuma ɗauko wasu manyan duwatsun masu nauyi ka ɗora a kansu. sannan ka koma daga can nesa ka dinga kiransu ɗaya bayan ɗaya nan take za su dinga amsa kiranka suna zuwa wajenka domin kasancewa kasancewa ubangiji mai girma ne kuma mai hikima ne kuma mai iko ne akan komi an ce da annabi ibrahim alaihissalam ya ji waɗannan umarnin da ubangiji subhanahu ta'ala ya umarce shi sai ya tafi ya aikata duk waɗannan abubuwa an ce da ya tafi zai samo waɗannan tsuntsaye sai ya samo minkiya da hankaka da zakara da ɗawisu an ce duk waɗannan tsuntsaye guda hudu da ya samo suna da ɗabi'u irin na ɗan adam an ce mikiya tana da tsoron ɗan adam ma akwai tsoro ɗan adam hankaka akwai taurin rai ɗan adam ma akwai taurin rai zakara akwai ƙarfin jima'i dan adam ma akwai karfin jima'i sannan dawisu akwai son ado da tsafta dan adam ma akwai son ado da tsafta an ce bayan annabi ibrahim alayhi salam ya gama duk hada wannan abubuwa waɗanda Ubangiji subhanahu ta'ala ya umarce shi sai ya koma daga nesa ya dinga kiransu ɗaya bayan ɗaya an ce duk wanda ya kira sunansa sai kawai ya niƙe ya tattaro namansa na can da na can da gashinsa na can da na can ya yi girgiza ya mike ya nufi gabansa ya durkusa haka duk suka yi gaba ɗayansu an ce annabi ibrahim alayhi salam da ya yi haka bane dan bai haka bane dan bai yarda da ubangiji subhanahu ta'ala ba yana raya matacce bane a'a yi haka ne domin ya samu ilmul haƙiƙani na tabbatarwa shine kuma yake bukata ya sani ilmul aini na gani Allah shi ne masani. Masu sauraron mu daga Autar Soya YouTube channel kuke sauraron wannan shiri namu kai tsaye inda Khadija da Balaraba Inyas take kawo muku. Muna godiya sosai ku danna subscribe da alama kararrawa ku kasance tare da mu domin sauraron Annabi Ibrahim alaihi salam yadda ya karya gumakan waɗanda su sarki na maruzu suke bauta mawa sannan kuma ku ci gaba da bibiyan mu bayan karya gumakan ku ji me zai biyo baya wani hukunci za su ɗauka sannan uwa uba kuma za ku ji yadda za ta kasance ci gaba da tarihin annabi ibrahim alaihi salam muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mu da gidan aljanna kuma Allah ya mana tsari da wannan cuta da ta tunkaro mu ya sa muna cikin wanda Allah subhanahu ta'ala zai yanta a cikin wannan wata mai alfarma a sha ruwa lafiya